masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu insha Allah yau za ku ji mu a cikin sabon littafin mu mai suna al'ajab wanda mata el hatij ya wallafa daddadar iska mai tattare da ni'imtaccen sanyin da ke wanzar da nishaɗi a zukata ta mamaye don ƙareren kayataccen lambun tawagar kyawawan furannin da ke jere sau-sau suka yi rausaya a tare saboda kadawar iska sannan tsuntsaye dangin kanari suka fara rera da daɗan kuka yayin da suke tashi daga wannan fure zuwa wancan sanye da doguwar bakar riga dogon bakin gashin ta lullube da burgujejen lullubin rigar wato muslim dresses kasancewar ta jajur da ita kamar nunannen tumatir sai kayan suka yi matukar dacewa da launin fatar jikinta kamar yadda ta saba a daidai wannan lokaci zuna take a tsakiyar furanni gaba ɗaya ta tattara hankalinta gare shi ko da baka san halin da take ciki ba kana ganin yadda ta yi takumi za ka fahimta hakika ta zurfafa cikin tunani kallon fuskar ta kawai ka yi ka fuskanci cewar duk tunanin da take yi tunani ne da ke ta farfasa zuciyarta matukar ramewa da godewa da ta yi zai ƙara tabbatar maka da haka biya. a cikin sassanyar murya na kirawo sunanta shirin da ta yi shine ya sa ni tunanin ko ba ta ji kiran sunanta da na ba sannan a hankali ta dawo da hankalinta ga inda nake a tsaye kusa da ita tagayen hawaye da suka gangaro daga idanuwanta waɗanda duk lokacin da na zo gare ta sai na same su a fuskarta na kurawa ramanniyar fuskarta ido a zuciyata ina mamakin wai shin menene ke damun rayuwarta ganin na kura mata ido sai ta mayar da hankalinta ga kallon furannin da take yi nadiya shin dan allah menene ke ciwo rayuwar fito a kwarya ko da yaushe kina cikin kuka da yawan tunane-tunane shin nadiya menene ke damun rayuwarki inda ka san da dutse nake magana bata nuna alamar ta ji abin da nake faɗa ba ballanta na ma na sa ran samun amsa daga gare ta nadiya na yi hulɗa da mata iri daban-daban a rayuwata amma ban taɓa haɗuwa da mace mai irin halayyar ki ba iyayenki suna da dukiya daidai gwargwado ba a cikin talauci kika taso ba ubangiji ya halicce ki kyakkyawar gaske wadda ke kanki kin san da hakan amma tun da na san ki yau watanni uku kenan daidai da kis na agogo ban taɓa ganin kin yi murmushi ba ballantana na ga dariyarki kullum sai dai ki zauna a tsakiyar furanni ki yi ta zubar da hawayenki ke fa yarinya ce mai ƙarancin shekaru ba kya tunanin hakan zai iya haifar miki da ciwon zuciya yawaita kuka da tunani babu wata rawar gani da zai taka don maganin bakin cikin da kike ciki idan har za ka yi wa bishiya magana ta mayar maka da martani nadiya ta daga kanta ta kalli inda nake babu irin babatu da magiya da ban yi ba don ta saurare ni amma ta yi banza da ni wai an jefa kifi a ruwa har na gaji na haƙura gwiwa ta a sanyaye na tafi daga gare ta ni mutumin lafiya ne da ke jihar nasirawa kasancewar jami'ar jos inda nake karatu na rafka yajin aiki sai na tattaro ko matsayina na taho kano wajen yayana wato el hassan da ke zaune a jihar kano nadiya kanwace ga matar el hassan ya sanar da ni cewa rana tsaka iyayen nadiya suka ga gaba ɗaya halayyar ta sauya kullum ba ta da aiki da ya wuce yawan kuka da tunani-tunani. iyayenta sun kada sun raya don sanin abin da ke damunta ta ce musu babu abin da ke damunta kwata-kwata nadiya sai ta daina shiga mutane ba ta kuma son kowa ya je kusa da ita sanin cewar da yar da 'yarsu ba haka take ba sai suka shiga fafutukar nema mata magani domin azutansu aljanu ne suka yi shige ta suke neman zauta ta ko kuma samma aka yi mata kasancewar gida ne da yar hassan kuma ɗaɗaya ne kacal da shi sai ya shawarci iyayen nadiya da ta dawo gidansa saboda kyamatar ganin mutane kusa da ita mafi yawan lokuta tana cikin lambun da ke gidan ta zauna ta yi tagumi kullum tana kallon furanni tana kuka da tunane-tunane lokacin da na zo gidan na kyalla idanuwa na gare ta sai na tattara hankali na da lokaci na akanta haka kawai na tsinci kaina tsamo-tsamo cikin kogin santa babu irin bakin lacin da ban yi mata ba don ta yi min magana amma inda ka san da matacce nake magana ne da rana ɗaya ba ta taɓa buɗe bakinta ta yi min magana ba ni kuma na ƙwallafa rai na gare ta kullum sai na je inda take zaune cikin lambu na yi ta yi mata surutai har na gaji na haƙura al'amarin yana matukar ƙona min rai saboda tunda nake ban taɓa jin son ya mace kamar yadda nake son nadiya ba Hassan da matarsa hafsat babu irin maganganun da ba su faɗa min don na haƙura ba amma kamar daɗa ƙarfafa min gwiwa suke yi. kamar lokacin na same ta jiya yammacin yau ma zaune take a tsakiyar furanni kyakkyawar ramamiyar fuskar ta cike da surorin da ke fallasa takaici da damuwar da ke ɓoye a zuciyarta nadiya na kirawo sunanta kamar yadda ko da wani lokaci idan na zo kiran sunanta kawai nake fara yi kuma na fahimci tana jin kiran sunan nata ko da bata waigo ba tana fahimtar ni ne kamar jiya wannan lokacin ma sai ta waigo a hankali ta kalle ni sai da ga mamaki na sai ta ƙura min ido kamar tana son faɗa min wani abu amma kuma bakin ta ya kasa firta furcin Nadia na ƙara kiran sunanta ta hanyar tausayar da furcina ba ta amsa ba amma har yanzu tana kallon fuskata tun ranar da na fahimci halin kuncin da rayuwar da kike ciki yanzu nake mai taya ki bakin cikin kasancewa cikin wannan hali kumfun buri na na ga cewar kin kasance cikin farin ciki da nishaɗin rayuwa. Nadia, zuciyata na matukar ƙishirwar sanin menene dalilin da ya sa kike nuna rashin amincewar cikar burinta. Hawaye suka kawanyo daga idanuwanta ba tare da ta damu da ta share su ba. sai suka yi ta gangarowa ɗaya bayan ɗaya najib cikin sanyayyar zazzakar siririyar muryarta ta kirawo sunansa wannan ne lokaci na farko tun da nake zuwa wajen ta ta taɓa yi min magana ina ma zan iya fassara matukar farin cikin da na ji ba zan taɓa mantawa da wannan ranar ba wato shida ga watan shida 1994 yau shekaru na biyar kenan nake fama da ƙunar zuciyar da duk wanda ya samu kansa cikin wannan yanayi zai kasance yana jin tsananin raɗaɗi a rayuwarsa kamar yadda yanzu rayuwa ta ke cike da baƙin ciki ta takaici da kuma damuwa shishigar kuka ta sa ta yin shiru duk da akwai tausayi ga yadda take faɗar maganar matukar farin ciki nake kwararar zuciyata saboda wannan ne lokaci na farko da na san wacce irin dan murya ta mallaka haka kawai na ji kwata-kwata a rayuwata na tsani na ga mutum ya kusanto ni kamar yadda bana sha'awar kusantar inda mutum yake ina baƙin ciki idan mutum ya yi min magana kamar yadda nake ƙamar yi wa mutane magana wayo baƙin cikin duk wanda ya tsinci kansa ga cikin wannan baƙin alaƙaƙai wannan karan mashi shi kuka ta ja mata linzami najib ta kira sunansa na yi matuƙar farin ciki don ganin yadda ka damu da halin da nake ciki kuma a matsayinka na wanda ya damu da ni ka yi min alfarma daga yau ka daina kusantowa gare ni a hankali ta ɗauke kanta daga gare ni ta ci gaba da kallon furanni ni da kaina na fahimci Nadia na nufin abin da ta faɗa tunda ta ce na haƙura na san wannan maganar da ta yi ita ce ta farko ta kuma ƙarshe tsakanina da ita amma duk da haka ban haƙura ba sai da na ci gaba da zuwa wajenta tun ina sa ran ba mamaki ta kuma yi min magana har na haƙura na yanke ƙauna ga hakan tun daga wannan lokaci sai na ji santa ya daɗa bunƙasa a zuciyata ko da yaushe tunanina yana gare ta har barci nake kasawa na yi ta zirga-zirga a ɗakina yayin da jama'a ke barci ka yi min alfarma daga yau ka daina kusantowa gare ni idan ba don ina son nadiya ba yaya za a yi mutum ya so mutum da ke kyamatar mu'amala da mutane kullum buri na da tunani na ya za a yi na samo mafita ga halin da nadiya ke ciki wannan irin bakin ciki mutum zai yi idan ya samu kansa a halin da nadiya take ciki ni kadai ne a zauna a ajin sauran ɗaliban tuni kowa ya kama kafansa idan ka tarar da ni na ƙurawa shimin littattafai da ke gabana idanu za ka ɗauka a nazari nake yi sai dai zuciyata ta dulmiya a duniyar tunane-tunane yau watanni shida kenan rabona da jihar kano a duk lokacin da na kasance ni kaɗai tunanin halin kuncin da nadiya ke ciki nake yi ina dawowa iyayena suka ce ban ji daɗin zama a kano ba tun kafin na tambaye su dalili suka amsar cewa na yi matuƙar ramewa sanin cewar ni mutum ne mai yawan son hira amma dawowa ta daga jihar kano sai suka ga na rikide ba na son yawaita hirar kamar da da ya sa iyayena yan uwana zuwa abokaina cewar na dawo da wani boyayyen al'amari a zuciyata ban taɓa furta kowa cewar tausayin nadiya da son ta ne yake yawaita kai kawo a zuciyata ba na da yi wa iyayena karyar karatu ne kamar da ni saboda ina da burin samun kyakkyawan sakamako mai sauraro anan nan za dakata sai a dakace shirinmu na gaba